ikhlasi da tsarkake zuciya shi Allah zai lura da shi da kuma baka lada in kayi a gida ta hajju in kayi a masallaci matukar ba ikhlasi to aikin baban giwa mutum yake yi Allah kuma ya raba mu da irinsa to shin malam shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya yi tahajjud kuma wani hikima ne yake tattare da shi fitowan annabi sallallahu alaihi wa sallam? annabi kamar yadda ya saba sallah ne ya fito ya sallarsa wani lokaci a masallaci a cikin ramadan sahabbai wasu 'yan kalilan suka gan shi ranar farko suka yi jami'i suka bi shi da gaugari ya waye suka hau yayatawa kai jiya fa annabi ya yi sallah cikin dare sai mutane suka zo da ɗan yawa aka kuma yi rana ta biyu ta uku masallaci ya cika makil annabi ya yi tofa na ƙarshe na hudu suka zo kusan ba ma masaka tsinke shi kuma yake fitowa da aka yi sallah asuba ya ce musu na san yadda kuka zo tun jiyan nan kuke jiran ai wannan sallah amma ina jiye muku tsoron kada in biye muku mai ta yi allah ya farlanta ta ta zama farilla kuma ku kasa iya jure ta saboda haka na ainihin wato tausaya muku kenan kaga kenan in kayi kaman wanda annabi ya yi amma malamai suka ce to ai yanzu annabi ya faku ma'ana annabi ya rasu so batun wani wahayi ya zo ya ce tahajjud ya zama farilla ya kau dan haka aka zo ana yin ta din jam'i kuma duk wanda ya yi Allah ya bashi lada kuma annabi ya yi amma ga dalilin da ya sa ya sauran bai fito ya yi ba mu kuwa yanzu za mu iya yi kowace kuma kun san yadda annabi dama a wannan kwanaki na goma yana tsananta ibada ya yi itikafi ya tashi iyalansa ya komai kuma yake cewa duk wanda alkhairin watan nan ya wuce shi to fa ya yi rashi babban rashi na duniya ma baki ɗaya Allah ya kare mu